wa'azi na wahabiyawa ko kuma abin da ya shafi wa'azi na wahabiyawa wanda ya magana wanda abin yana ta yawo a social media akan cewa <laughs> ya ce da ainihin eh, sana'ar 'yan wasan hausa da wa'azin uh, wahabiyawa duk kusan abu ɗaya ne domin su ma wahabiyawan yanda 'yan wasan hausa suke sana'a su ma wahabiyan sana'a suke sana'a suke eh wannan wa'azi nasu sana'a neman kuɗi suke wannan magana gaskiya Allah ya saka ma Sheikh Malam Mustapha Asudani da alkhairi wannan magana haka yake tabbas ba ja baya babu wani bawahabi da yake abu dan Allah wallahi azim babu wani bawahabi da yake abu dan Allah amma bari in sanya muku bidiyon ku gani daga nan sai mu fushin baki ko mu kara jin bayani daga bakin malam insha Allah sako ne zuwa ga 'yan fina-finan hausa don na fahimci ba kusan kanku ba ku dukan ku ɗan kane idan da kun san kanku babu yadda za a yi wani shashasha ba gidajen malami ya zo ya hau mambarin ma'azi yana zagin sana'ar yana sana'a shi domin ma'azin sana'a ce sana'a ce yadda kuke buga waka ku yi fim ku ci ku sha ku hau mota ku gina gida ku ciyar da iyalinku shi ma da wannan kujerar ta wa'azin yake ci yake sha ya gina gida ya sai mota ya ciyar da iyalinsa duka ku da shi sana'a kuke ba ku da wani bambanci a gurin ubangiji idan Allah zai ba ku lada to shi ma zai ba shi lada idan zai ba ku zunubi shi ma zunubi za a ba shi domin Allah bai ce ka zo ka ci abinci da kujerar wa'azi ba dan haka ni idan fim nake yi duk kaɗan iskan malamin da ya hau ya zage ni ya zage sana'ata ko ya kafirta ni ko ce zai kai ni wuta akan sana'ata wallahi ne ma sai na hau irin nawa min barin ni ma na zage shi na kai shi wuta akan irin wannan wa'azin nashi domin wa'azin da yake yi ba wa'azi ba ne wanda Allah ya ce ai ba wa'azi ba ne irin na sunna wa'azi ne eh wa'azi ne yake yi na raba kan al'umma wa'azi ne yake yi na neman abinci in har za ka kira su a dogon ja'e zango ko to ka kira su da shek ma dama za ka kira irin su Idris Abdulaziz irin su asalin rizala irin su lawar firamon irin su abdullah gadon karya in ti za ka kira su da malamai shehunai to za ka kira su alibu su iya zango su banja su aljita duk za ka kira su da shika ne mm. sun yanzu ban ga bambanci ba me yi bambanci kai ni ga nake ma haffin ma ma ya fi irin wa'azin waɗannan billahi la ilaha illa hu haffin ma ya fi wa'azin waɗannan domin su waɗannan da basiran su ne da basiran su ne suke kirkira su ci abinci kai kuma da littafin Allah waye baka wannan dama. dan haka ni ina baku shawara din dan iskan malikan ku ji tsoron shi ba wani abu zai iya ba a Najeriya ake kowa yana da yancin ya abin da ya ga dama duk wanda ya kara hawa kujerar wa'azi ya zage ku ya zage sana'ar ku kuma ku hau ku zage irin wa'azinsa domin Allah ba abin da zai muku ba wa'azin Allah da annabi ke ba irin wa'azin da Allah ya ce a yi ke ba wassalam alhamdulillah wa wannan bidiyo ne da ɗan uwa malam Mustapha gashi a gefe na ya gabatar wanda na ga yau da safe Musa Asadul Izala ya hmm. fito yana shagube hmm. yana magana akan ainihin wannan bidiyo da shi malam Mustapha Sudani wannan tare suka je Sudan da da shi Musa Asad Asad Izala wannan kwas da aka je aka yi a Sudan tare kuka je haka ne ko mala kuma Musa ya je Maulidi ko bai je ba ya je ya je Maulidi an buga mai mandiri eh. an buga mana mandiri tare an zauna a gidan waɗanda yake cewa yan bid'a ne an ci abinci an ci nama an yi wadaka tare da shi tare da shi me ya hana shi ya ce da sai ya ce ba zai ci ba da sai ya ce ba zai je ba yawwa bid'a ne yawwa ya je wajen maulidi ya je wajen maulidi alhamdulillah yan uwa ƙari ga maganar ɗan uwa Sheikh Malam Mustapha Sudani wallahi wallahi wallahi da ainihin wa'azin Kabiru Gombe wallahi tallahi gara waƙar Gwanja ah. wallahi gara waƙar Gwanja wallahi al'azim wallahi da wa'azi irin na balalau shi Gwanja bambancin su ma yana ganin mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa kaga kuwa in dai ba shirka kake ba malam ba muna cewa aje aikata laifuka ba ne hmm. amma komin laifinka ka kasance kana ganin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam komin munin aikinka kuma komin kyakkyawan aikinka in ya kasance baka ganin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallama to a banza kake domin mun ji dan giyan da ake aka masa haddi ko hmm. kamar yadda alƙadi ya kawo a cikin ashefa aka mai haddi kuma ake zagin shi ake tsine manzo Allah ya ce ku bari hmm. domin ni na san yana son Allah da manzansa sosai kuwa to wannan mu shi da tafiyar eh, tasawuf hmm. kai waye gaya maka cewa kai ka zama perfect waye gaya maka cewa kai kammalalle ne kai ka kubuta kai ka kubuta hmm. waye gaya maka wannan daga cikin jarirai guda uku nan da ake magana sun yi magana ɗayan wanda uwarsa ta je wucewa da shi aka ga wata mata ana zaginta ana cewa ta yi zina ta yi sata sai ta ce wa ɗan ɗan bayan nata ala sa kar ka zama kamar wannan mata hmm, aka je kuma aka samu wani malami kai da farko shi kuma mutum ne mai kamala mai kamala kana ganin shi ka gani Allah ta ce Allah ya sa ka zama kaman wannan yaron ya ce ba amin ba domin shi Allah ya riga ya sanar da yaron ta ilhama cewa wannan matar mutum yankirki kirki ce amma ga zahiri a zahiri me ake zatanta ana zatanta cewa ba ta kirki ba ce shi kuma wancan ana zatan shi cewa ga kamala ga shi na kirki ana zaton cewa mutumin mutumin kirki ne ashe na banza ne yaron yace to ba amin ba hmm. to dan haka mu tafiyar sufaye babu maganar wai dan mutum yana aikata wani laifi ka zo ka ci sa ko lakanta da halitta ai nasiha ake yi ko sosai annabi Musa da dan uwansa Haruna da Allah ya kaso wajen Fir'auna me yace fa lahu kaulan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha a faɗa musu magana su faɗa musu magana masa magana mai taushi hmm. mai taushi mai daɗi ba ku je ku kama zagin shi ba ba ku gama cin mutuncin shi ba ba ku kama aibata shi ba hmm. sai dai to kamar yadda sai dai malam Mustapha ya bayani shi mutum ba a gane na Allah sai ma'abota tsarkin zuciya suke gane bawan Allah sai kuma Allah maɗauki sarki shi yasa Allah yake cewa a kusa anfusakum wa alamu mai ittaqa kada ku tsarkake kawunan ku Allah kadai ya san wanda yafi kowa tsoron Allah alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum wallahu yuzakki man yasha ba kwa gani alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum wallahu yuzakki man yasha ba kwa ganin masu tsarkake kawunan su to kar ku tsarkake kawunan ku ce ku ne ahlus sunna ku ne mutanen kirki waɗansu na banza ne shi Allah shi ya san wane ne na kirki Allah shi ya san wane ne mutumin kirki manzo Allah sallallahu yana cewa innar rajula la ya'malu amala ahli jannati fi ma yabdu lin nas wa min ahli nar hmm. za ka ga mutum yana aikata aikin yan aljanna a cikin abin da ya bayyana wa mutane amma dan wuta ne hmm. sai ya ce wa innar rajula la ya'malu amala ahli nari fi ma yabdu lin nas wa min ahli janna hmm. za ka ga mutum a zahiri yana aikata aiki na fasikai ne yan wuta amma kuma dan aljanna ne saboda haka su yan fina-finan nan da yawa wallahi sun fi malaman wabiyawa a wurin Allah da yawa yan fina-finan wallahi yanzu misali kamar da ta Idris <clears throat> billahi da zai la'ira illa sai Adam ya zango shiga aljanna da Idris bai shiga ba to Adam ya zango aikin da yawa addini wallahi Idris Abdul Aziz bai yi ba sosai kuwa Adam ya zango sai da ya cire naira miliyan ashirin da wani abu ya biya wa yara su kula shi na makaranta talakawa mara na makaranta shi me yayi ba abin da yayi me yawa addini seriya ba wa'azi ne kadai ba fa aikin Allah wa'azi ba shi bane kadai yake nuna abin da ma al'umma ta fi bukata a wannan zamanin taimako to barka jin ga gaya maka wani labari shi malam Mustafa akwai wani ah, asdul asadul sunna ko asadul islam yana nan a Abuja ibn Abdurrashid eh wani wani dan maula mm. to ya rasa mota hawa ma ba shi da ita sai maula wajen shi Dr. Jaki din ya taimaka a sai musu mota wanda za su rinka Eh, wanda za su rinka ainihin zuwa da'awa sai da sai da afa kallawa ɗalibin Dr. Idris Abdulaziz ya zo ya mai ya mai mai ya zo ya mai rage tona mai asiri amma dai abin da ya tabbatar maka Dr. Idris Abdulaziz ba nafikin Allah ne aikin shi ba dan Allah yake yi ba amma ya iya siyan ma yan fim mhm. ya ɗauki kujeran aikin hajji ya ba wani ɗan fim mawaki saboda ya haife shi ya ɗauki mota ya ba ɗan fim amma ga ga me ga wanda zai tafi da'awa ya ki bashi kuma ya sa an zo an tozarta shi ana ce mai dan maula domin afakan lawo ba zai fito yi wannan laccan ba sai ya gaya ma Idrisu kuma sai dai kaga kai kai da kake hana ayabi manzon Allah kai an yabe ka haka yi kyauta haka yi kyauta kai fa kake hana ayabi manzon Allah in aka yabo an yi shirka an kai annabi inda Allah bai kai shi amma kai an yabe ka haka kyautar mota wani mawaki ne wanda ya ce ya tuba daga waka amma har yanzu bai tuba daga ashar ba bai tuba daga tuba daga ashariya bai Kundi Mama wanda ya ga dama bancin manzala sa sami ce sababul muslimi fusukun zagin musulmi fasikanci ne wa qitalu kufurin fada da shi kuma kafirci ne amma shi Idris ya ɗauki kuɗi ya biya wa aikin haji shi Idris ya ɗauki kuɗi ya sayo mota amma ga dan uwan shi yana neman motar da za a yi ji a yi a yi da'awa amma ya zuwa tozarta shi saboda haka lallai muna gaya musamman a cikin mawakan Hausa nan akwai shi ala Mm. ka san shi ala ya bambanta ma da mawaƙan wallahi da shi da me yake da suna ah, nazir sarkin mm, waka mm, za ka samu waƙoƙinsu duka faɗakarwa ne faɗakarwa ne ba za ka ji shagube ko ga akwai abin da laraba suke cewa a waka alhaja'u shine wakan zamba akwai algazar wakan soyayya nan shi gwanja ya fi ƙwarewa wakan motsa sha'awa wakan soyayya to su za ka samu su su wa yake da suna su ala su nazir sarkin waka waƙoƙin zagawa daga faɗakarwa shi kuma zigawa. Hmm. An gane ko sai zigawa. Kaga sana'ar su ce. Sana'ar su ce. Sana'ar su ce. To yaya mutum zai fito ya rinka ce musu kai kafare bayan su ba da addini suke ce ba na rantse da Allah billahi la ilaha illa huwa da malaman wahabiyawa tun daga kan Kabiru Gombe wanda suke cikin kungiyar nan har balalau balalau balalau har zuwa kan karamin sunan Musa Asad da Sunna wallahi tallahi billahi da jumu'a kan sun fi su saboda su mawaƙan nan la ya akulu na biddini wa ma zai hada da addini wa zai hada yanzu aikin alkhairin da suke wa addini wallahi tallahi su wannan matsiyatan ba su iya ba ba sa yi ba za su iya ba in ka gansu a guri su ne za su samu za su amsa amma a cikin mawaƙan nan da yan fim din nan mun san wa inda in aka zo ginin masallaci ko wani aiki na taimako a unguwanninsu su ne suke bada ainihin gudunmawa sosai ci gaba da bayani su ne suke bada ainihin gudunmawar da ta fita kowa kai me kake yi babu ba sai dai a baka ba ka ansa to don haka mu muna kira in za a in za a kira yan fim ba mu hana a wa'azi ba mu ma kan mu za mu iya musu nasiha amma zagi da kunduma a shari'a wai wannan Idris Abdulaziz shine zai bude baki ya ce wai dukkan sharri daga Kano yake inna lillahi wa inna ilaihi dalilin sa na faɗar wannan akwai yan fim akwai yan ɗariƙa kadirawa tijjanawa a Kano wai wannan shine sharri mu kuma iya sanin mu dukkan alkhairi daga Kano yake hmm. dukkan alkhairi daga Kano yake tabbas dalili a Kano ne sarki Abdullahi Bayero shi dan Kano ne wanda ya kawo mana Shehu Ibrahim muka samu wannan arzikin ya kawo mana babban masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba a taɓa yin kaman shi ba hmm. ba a taɓa yin kaman shi ba shi ya kawo mana shi don haka mu dukkan alkhairi daga Kano yake hmm. ba sharri bane a Kano dan in an auna sharrin Kano da alkhairinta bai fa ce kashi biyar bane ba hmm. amma casa'in da biyar ɗin nan duka alkhairi ne don haka bai yiwuwa ka zagi kanin gaba ɗaya ka zagi masu garin ka zagi masu mulkin garin ka zagi malaman garin a Kano ne fa akwai irin su Shehu Atiku a Kano ne fa akwai irin su Shehu Mai Hula a Kano ne fa akwai irin su Shehu Aliyu Razumi a Kano ne fa aka yi Malam Nasiru Kabara Mm. kuma ka buɗi baki ka ce Kano daga nan sharri yake Abubakar Gumu ma ɗalibin Nasiru Kabara ne wanda Abubakar Gumu ma yayi karatu hannun Malam Nasiru Kabara sai kuwa wanda da shi kuka dosanu akan wannan sharrin naku har aka san ku har aka san ku to mu dai muna fatan Allah ka tsare mana imanin amin amin kuma Allah ka nisanta mu da wahabiyanci da wahabiyawa amin amin Allah ka mana tsari da su ka tsara bayan mu da su amin amin wannan shine ni babban abin da ke bada mamaki wani bidiyo nake ta nema ne shawara mustapha na so in ɗauko bidiyon da yaya jingir yake tabbatar da su wahabiya wannan yan fa wannan ne kaga kai ka kyauta ma da kace musu sana'a su wallahi kai ka kyauta ani sai daga baya na fahimci ma na ma cuci yan fim din ma wallahi Allah sai daga sai na ma ne mu afuwar su domin ba za a yi mu karana ba ba abokansu bane bambancin ma da ke tsakaninsu da wahabiyawa saboda wahabiyawa fa barayin imani ne barayin imani ne sannan yan boko haram ne yan ta'adda ne sai inda ka ana ta'addanci a duniya su ne su suka koyar su ne boko haram ko ba su bane su da bakin su suka faɗa ba mu muka faɗa ba sosai albani ya ce ba wani malamin izala da bawo yan boko haram cikin almajiransa sai ya togiya wai sai shi sai shi bacin shi din ma ya zo ya ce su za su launching din da ya 2015 su za su launching din jihadi to a fito a daddasa bom a kashe mutane to kuma ɗaliban nasu ba ba ba ba ba ba ba ba da su suke tutiya ba to a gani ISIS al Boko Haram duk su ne har wannan kidnapping ɗin su ne suka juye suka koma haka su ne to baka ga dan guma ba ya tashi ya je cikin su lafiya lau ya dawo lafiya lafiya lau a ƙarshe ma aka kama abokin shi dumu dumu da hannun shi abokin shi ba wani waye mamu sautin mamu da yake kaga yana hannu ko ko an sake shi ne gashi ne shiru kake ji da yake Najeriya ce kaji shiru ya fita bai fita ba kaji shiru ko abokin Ahmad Gumi ne duk iskancin da yake babban kadimin sa ne iskancin da an kama shi da bindigu a gida iskancin da wabiya wannan da ake a Najeriya nan wallahi da sanin biya ba Allah bane a tattare da su kwata kwata ba Allah a tattare da su kwata kwata ba Allah a tattare da su duniya kawai wallahi mu mun san wabiya wanda wallahi in da za su samu kuɗi wallahi ko yanka mutum za a yi a sha jinin shi wallahi su wasu damu ba mun san su akan kuɗi za su iya yin komai eh akan kuɗi ba abin da ba za su iya ba mun san waɗannan biyawa amma saboda Allah da annabi ku zo kuna ta shirme kuna ta shiririta yan wani na duba bidiyon ne dai Allah bai sa samu bidiyon mu na so in muku play in wani bidiyo ku ji magana daga bakin mai ita inda shi ah, Sheikh Sani Haya Jingir mm. yake tabbatar da ah, waɗannan mutane yan 419 ne ya kama suna ya ce balalau da suka bira gobe yan 419 ne 419 kawai suke wuce yace yan kwangilan yahudawa ne yace yan kwangilan yahudawa ne gashi da bakin shi kaga ai kana daga bakin aminin ka yawwa ai ita ce abin gaskatawa yawwa mu duk in ba ku yarda da tamu ba to ga abin da shi Sheikh Sani ya jingir wanda shine ko shugaban kwamitin malamai na kungiyar da a ada'u. Hmm. kaga mu suna gaba da mu amma sai aka ji magana daga bakin shi ya fito ya tabbatar da cewa yan 419 ne ya tabbatar da cewa yan fuwa saboda haka wallahi alazim mu a wurin mu wannan magana tana nan babu janyewa malam Mustafa wannan da aka sanya za a yi deleting nashi ba da ai mu tsakaninmu da wabiya ba sulhu eh kai ba wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma yurdunakum bi afwahihim wa taba qulubuhum aksaruhum fasiqun mu ba za mu taba yadda da su ba kamar yadda da ran samu dama akan mu wallahi tallahi yadda suka ma shi'a ai kai dan Kaduna ne za ka iya tuna lokacin da ainihin wa'innan za ka iya tuna lokacin da ainihin waɗannan mutanen suka sa 'yan shi'a a gaba gida gida suke bin 'yan shi'a suna kashewa to in sun gama da shi'a target ɗinsu muni haka ma suka ce ai haka suka ce saboda haka lallai ilalla wannan magana haka take wallahi al'azimu wallahi al'azimu tabbas wallahi al'azim sana'ar 'yan Hausa fim ta fi wa'azin Wahabiyawa domin su suna ci da gumunzu ne su kuma Wahabiyawa suna ci ne da addini. wani abin ma da nake mamaki. Ta ya za a yi ka zo kai min sana'ar mutum gaba ɗaya? A'a, ka kira shi kamar nasiha. Zai zo har wajen ka duk wanda ka kira a cikin su zai zo har ɗakin ka kamar nasiha abu kaza abu kaza abu kaza babu kyau. Abu kaza bai kamata ya ku inganta sana'ar ku. Ba abin da za a gane kawai hassada ce. Hassada ce su sun fi so dukkan wani alkhairi na duniya su su samu kar wani ya samu sosai kuwa su su samu kada wani ya samu shikenan kawai ba wahabi a haka yake to don haka mu muna nuna wa al'umma gaskiya ne tasawuf bai karantar da wannan ba kuma tasawuf ɗabi'o'in manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama bai karantar da ka samu mutum dan yawa kanshi fasunan laifi ba kai yawa ba mm, mm. ka kama tsine mai kana ce mai dan wuta kaza kaza kaza kaza hmm. me wannan a ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wannan hmm. shi yasa muka ce kujerun tafsirin su da kujerun lacocin su dukka gara kujerar yan fim sosai kuwa sabida su raba kan al'umma suke yi raba kan al'umma suke yi suna tsinewa wanda bai ji ba bai gani ba hmm. kai aka wa laifi Allah aka wa in zaka wa mutum nasiha ka masa amma na me zagin kai an ce ka kukuta ne in an tono muku irin ayyukan da suke yi ma kare ba zai ci ba wallahi mu akwai inda muka sani wahabiyawan idan aka tono su aka tono ayyukan su wallahi kare ba zai ci ba sosai wallahi kare ba zai ci ba in ya ci ma sai ya amayar da shi sosai kuwa to su ne mafi sharrin al'umma bai yiwuwa ku zagi annabi ku zagi ayan annabi ku zagi iyayen annabi sallallahu alaihi wasallama ku zagi shehu tijjani ku zagi shehu ibrahim muna kallon ku mu da da wabiya ba su eh ba su lu kawai ku ci gaba da abin da kuke yan fina ma sun gano ku cewa lalle kuma kiyaman Allah hasada ne nan fa za a gina yan eh, fim din santa santa inda take santa ce ta neman kuɗi wanda in aka yi gurin gwamnati za ta iya sa ka'ida in ma wani abu suke yi mara kyau mm. gwamnatin za ta iya sa musu tsari a gurin mm. amma wabiyawa dan hasada dan hassada suka hana a gina wannan abin suka yi ta ba gwamnati shawara ka a gina wannan abin su ba yan kasa bane su yan fim din ba yan kasa bane amma hedu ku hedu ku ba a ba ku gudunmawa daga gwamnati ba Abuja bai eh ina ai kasan su a can hotel suka gina wurin wurin fasikanci suka gina to bayan an ba su gudunmawa suka hahada kuɗin fatan mutane balalau da shi da Kabiru Gombe suka suka gina hotel wurin fasikanci wallahi sai dai akwai lokacin da Kabiru Gombe ya zo nan hayar gasa ya ta kwacewa mata zinare ya ta ɓace wa mata zinare na zubawa a jaka an riga sa duk ya yaye su ya tafi da su wallahi an riga su aka yi to ai da mu lalace yan fo nine amma sai an yi magana wai sai ku ce wai su baye wai su baye yan fo nine kaza kaza kaza kaza kaza wallahi anan aka yi yaya jinkir da kan shaba ɗaya ce wallahi yan fo nine ne To Allah dama manzo Allah ya faɗi sufofin su ai. Hmm. Ya faɗi sufofin su duk abin da za su faɗa na littafin Allah bai wuce nan ɗinsu. Maza hmm. Manzo Allah ne ya sufata su. To baya wuce imanuhum hanajirum aw taraqihim dan haka mu Allah dai ka tsare mu alhamdulillah yan uwa nan zamu dakata saboda muna kan hanya zamu tafi ku tara kuma nan da dan wani lokaci za ku gan mu tare da Sheikh Nasir Ado Musa wanda yanzu haka yana cikin garin Kaduna za mu je inda zai gabatar da za a mai kyakkyawan naɗi akan abin da ya shafi peace ambassador ambassador zaman lafiya Allah muke roƙo dukkan wani wanda yake cikin ɗariƙa tijjaniya ƙadiriya Allah ka ɗaukaka shi ka haskaka wasa. mai bakin ciki kuma Allah ya tabbatar mai da bakin cikin sa Allah ka kara mana ci gaba da daukaka da zaman lafiya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu